wurin ganin na shafa a kan gefe idan misali shi za ki iya fara shafa shi tun daga nan kuma ingantaccen haɗin bai yi yalo ɗin nan fauyen da ya kamar yadda zaki wani yalo shi wani kala ba wannan shi sinadari ne tun daga can zai fara gyara ni. Ina kallo ko? kika wanda ya san irin wannan ingantaccen haɗin za ki ga shi ta yi golden color sosai ta yi kyau jikinki babu wani tabo babu wani abu sai ki manta ma da ana wani yayin bleaching yayin wani shafa mai a duniya in har kina amfani da irin wa'annan abubuwa duk fusko ko da ki yi magani kin yi magani kin je asibitin fata in har kina mai wannan haɗin yau da gobe yau da gobe insha Allah ce koma normal zai ba da kala yadda ake so idan misali jiko, sai da ita wa akwai hanci sha Allah daidai ne ko yan mata uwar gida zaurawa haka ya kamata a dinga duke oga ba wai ku shafa mai sama fanta ƙasa ko kakuna ba to wannan ba kai ki gata ba kuma ku kuma ƴaƴanku za ta mu kuma nan gaba kan jima ko mu dole dole hakan zai kasance yana da illa ga jikin ku domin dukkan abin da Allah ya haramta cikin kuku zaki dole sai Allah ya darace ka in wannan zabe fuska ta fita ta yi yadda ake so to wannan ne ingantaccen sinadari haɗi da kuku, milka da dai sauran abubuwa da ya kamata mata su dinga amfani da shi domin goge fuska today. That is abin da na shafa masa shi. Kun ga har gefe gefen kunnensa ba a bar shi a baya ba. Za ki ga wasu suna yi a hannayensu, ƙafafunsu, duk da ni ga matan mu arewa sai idan an tashi aure za a ga yarinya wai ta fara da duka a hannaye da kafa kawai a nan ake yi to wannan ba yi bane ya kamata ta fara yi tun yanzu to an gani ku inganta ko kuma inganta ta ta zai ne yadda ce to alhamdulillah dukan mutum da za ta riƙe wannan abin a matsayin gyaran jiki ga sunan na zayyana su kuma yi amfani da su ɗaya bayan ɗaya wanda ga sunan ga da aloe vera na da shi na fara gogewa wannan ruwan na ciki mai yauki da shi na fara goge fuska domin shi kaɗai ma yana iya yin maganin fifus da kuma gwan fuska sannan wannan kuma lemun tsami ne shi ma da na yanka na matsa ruwan a ciki na gurɗe fuska da shi to da wannan dama na ke ƙara jawo haka da ɗan uwana mata wurin ganin ku tsaftace fuskar ku kasance da niyyar su habal a cikin sabon cin nawa domin samun ingantaccen abubuwan da ya kamata ya kuma dace ina godiya ga ma'abota ta don shafi